Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar niger za a iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu ta intanet wato na intanet a kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi a agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da bukukuwan sallah harkar sayar da fatan dabbobin da aka yanka ta shiga mawuyacin hali a jamhuriyar Nijar. to watan nan in mun kai ta ba ta daraja ka gani dole mu kai ta ka gani saura mu kai ta gola har ila yau a jamhuriyar ta Nijar masana na ci gaba da tsokaci kan wani katafaren yanki da aka baiwa kasar Saudiya da ke yankin Difa wato ba shawarci kowa ba wannan mutane ne kawai suka je suka ɗiba gaba gadi ya su ya su suka je suka yi wannan aiki. Yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon yadda gwamnatocin kasashen Afirka ke baiwa takwarorinsu na kasashen waje da suka ci gaba wasu yankunan ƙasarsu da nufin samun tallafi ko kuma gina masana'antu a kasashen na Afirka. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Sannan muna tafa da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Shekaru biyu bayan da Najeriya ta samu nasarar kawar da ɓullar cutar Ebola, an yi wasan kwaikwayon masifar makonni goma sha biyu da ƙasar ta fuskanta. Jiya talata aka nuna wannan wasan kwaikwayon a birnin Lagos da ya nuna bala'in da ƙasar ta fuskanta a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu, Lokacin da ƙwayar cutar Ebola ta isa Najeriya daga ƙasar Liberia, jami'an lafiyar najeriya tare da takwarorin aikinsu da suka hada da na kungiyar lafiya ta duniya da cibiyar kaya da yaduwar cututtuka ta amurka suka tashi tsaye wajen dakile yaduwar kwayar cutar cikin 'yan makonni a watan oktoba aka bayyana cewa babu kwayar cutar a najeriya mutane takwas ne suka rasa rayukansu amma fa wannan wani ɗan ƙanƙanin adadi ne akan mutane dubu goma sha ɗaya da annobar ta kashe a ƙasashen gini da liberia da kuma sierra leone Wasan kwaikwayon da aka yi wa lakabi da kwana 93 ya kwaikwayi aikin da ma'aikatan lafiya na Najeriya da na kasashen ƙetare da suka yi na yaƙi da yaduwar cutar. Wace ta shirya wannan shiri mai suna Bollale Austin Peters ta ce, wannan labari ne na nasarar da kuma yadda 'yan Najeriya suka haɗa kai don yaƙi da wannan mummunar cuta. shugaba barack obama na amurka ya bada sanarwar cewa a shirya amurka take ta ɗage takunkumin tattalin arzikin da ta saka wa ƙasar myanmar shugaban ya bada wannan sadarwar ce bayan tattaunawar da ya yi da aung san suki wacce ake wa kallon shugaba obama ya ce amurka a shirye take ta ɗage takunkuma da ta saka wa ƙasar bama na tsawon lokaci tun da farko shugaba obama ya aika wa majalisar dokokin amurka wasiƙa cewa amurka tana ɗaukar matakan maido da hulɗar kasuwanci da ƙasar ta miyamma da aka dakatar fiye da shekaru ashirin da suka shige saboda tawaye haƙƙi da 'yancin jama'a da ake a ƙasar a wata da shugaba obama a fadar ta white house an san suki ta yi kira da a kawo ƙarshen takunkumin wanda ta ce ya jefa tattalin arzikin ƙasa cikin mawuyacin hali kana ta ce yayin da an samu ci gaba wajen mai da mulkin ga farar hula har yanzu akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi ta kuma yadda cewa ana ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙabilu kusan 135 da ke ƙasar ta miyamma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a siriya wadda amurka da rasha suka shiga tsakani aka kulla ta kan kama a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita amma rarraba kayan agaji a garuruwan da aka kama ɓangaren yarjejeniyar mafi mahimmanci ba a kaddamar ba domin gwamnatin siriya ta dage a kan cewa duk wani taimakon jin kai da za a kai birnin aleppo tilas a shirya da gwamnatin siriya Ƙungiyoyin ba da agaji sun ce suna jiran samun tabbacin kare lafiyarsu ba wai kawai daga bangaren shugaba albashir kaɗai ba a'a har ma da sauran bangarorin da ake fafatawa da su. Staffan de Mistura, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya bayyana wa 'yan jaridu a Geneva cewa tashe-tashen hankula sun ragu matuƙa sannan babu, babu hare-haren jiragen saman yaƙi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. gobe alhamis idan allah ya kai mu yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat kuma tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton take shirin komawa yakin neman zaɓe bayan da kwatsan ta bar wurin tunawa da harin ta'addancin da aka wani amurka ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2011 da wato da 2001 da aka yi a birnin new york a ranar lahadi da farko ofishin yakin neman ta ya ce tsananin zafi ne yasa ta bar wurin ta kuma wato to amma kuma daga baya aka danganta wato barin wurin nata da ciwon pneumonia a sanarwar da aka gabatar mrs clinton za ta yi yakin neman zaɓe a garin wato greensboro na jihar north carolina gobe alhamis idan allah ya kai mu domin tattauna manufofinta ga amurka a yadda take murmurewa shugaba barack obama ya yi mata yakin neman zaɓe har ma ya ce yana ɗokin zaben hillary clinton a matsayin shugaban ƙasa jiya talata shugaba obama ya yi wannan furuci gaban magoya bayan jam'iyyar a birnin philadelphia da ke jihar pennsylvania labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to yayin da ake ci gaba da bukukuwan sallah a sassa daban-daban na duniya harkar sayar da fatin dabbobin da aka yanka wata harka ce da ke samun karbuwa da bunƙasa a tsakanin waɗanda ba sa ma amma waɗato waɗanda ba sa ma sana'ar to amma wannan shekarar harkar ta fuskanci koma baya a jamhuriyar Nijar lamarin da aka danganta da taɓarɓarewa tattalin arzikin Najeriya daga yamai ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani shekaru dai da dama masu gudanar da sana'ar ta fatu a jamhuriyar nijar ke cabawa musamman ma a lokacin sallar layya to amma a shekarar bana al'amarin ya zo musu a shirkice a sakamakon faduwar darajar naira alhaji bozari yana ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan sana'ar da muna sai ana san wata 500 jika uku jika biyu amma yanzu ga muna kaita najeriya ne najeriya canji jaba ta haraka duk wani ƙwarka najeriya mu kaita ai naira jikka guda na ɗari bakwai ka sai da ta da wuri jikkan nan guda ku ba ta ba ta na ɗari biyu na ɗari uku to kenan jikkan nan guda an kashe na ɗari bakwai ɗin nan shi yasa abin ya kwaɗi nan ga fata ta tun ta jikka uku ta ko laɗi ka sai nan ga. a zo ka dai wannan al'amarin na faduwar darajar naira ya sanya goyon 'yan kasuwan nijar da dama da ke da hulɗar kasuwanci tsakanin su da tarayyar najeriya garba usman yana ɗaya daga cikin su su suna da abin da za su fitar daga najeriya su sayar in suka ɗebo shi kamar ruwa ne cikin teku arzikinsu in suka ɗebo suka taho da shi nan biye da suka sayar da shi za su ci riba amma kan in ka sayi daga nan ka tafi faduwa ce rabanka su ma dai kungiyoyin 'yan kasuwar nijar sun tabbatar da cewa wannan al'amarin na faduwar darajar naira na shafuwar kasuwancin nijar alhaji yakubu dan maradi shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar nijar da ake kira siyan yau najeriya ce take atishawa amma wallahi mu ne muke kuka saboda tsaban wannan matsalar da ta samu a najeriya tsaban karyewar darajar naira yau ya zamanto kasuwanci wa tsakanin mu da Nijar na ka dauki kaya daga nan ka kai Najeriya ka saida ka duba ka gani tun daga nan wajen Kamba ka kai haddi fa har kusan gegime duk iyaka ce muke da Najeriya ana shiga ana huta to yau abun malam ya kai ya kai intaha ka yau da wani babban dan kasuwa da karamin dan kasuwa kai hatta da kasan nan tamu gaba daya a cewar Alhaji Bozari akwai hanyar da yake ganin za ta iya kasancewa wata mafita ga masu gudanar da sana'ar fatu a jamhuriyar Nijar to watan nan in mun kai mun kai ta ba ta daraja ka gani dole mun kai ta ka gani saura mun kai ta bola saura la dari na saura kuma wata hudu kai ta bola wata hudu haka hadda lagon lafiya ta da wata ba ta gani haka in babu na ba yanzu haka dai da yawa daga cikin masu gudanar da wannan sana'ar ta fatu a jamhuriyar ta Nijar sun fara tunanin sauya sana'a idan wannan al'amarin ya ci gaba da dorewa Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai jamhuriyar Nijar to madalla a gaida yusuf abdullahi har ila yau a jamhuriyar ta nijar tun bayan da gwamnatin kasar ta bayyana mika wani yankin difa ga kasar saudi arabiya masana na ci gaba da fashin baki dangane da wannan lamari ita dai gwamnatin ta nijar ta ce saudiya za ta yi amfani da yankin ne domin gina ma'aikatan da za su samar da sana'o'i da dama farfesa bube na maiwa ya mana karin bayani kan yadda yake kallon wannan al'amari ga duka irin halamun da muke ji ga irin labarin da yake zo mini waɗanda ke rubuto mini ta facebook suna gaya mini wato ba shawarci kowa ba wannan mutane ne kawai suka je suka ɗiba gaba gaɗi ya su ya su suka je suka yi wannan aikin eh in aka je aka ɗiba lalle akwai matsala a cikin wannan yanki inda su suke son wato babbar tambaya ita ce cewa wai to me yasa gashi 'yan Nijar suna gudun wannan wannan bangaren eh, 'yan Najeriya suna gudun wannan bangaren 'yan kamar suna gudun wannan bangaren hak 'yan cadi suna gudun wannan bangaren wato cewa da al'umma ta ƙasa hudu waɗanda ke kewaye ga wannan kogin na cadi duka kowa yana na yana ruga da gudu yana barin wannan hilin dan mi kaka za a yi to a ce wata ƙasa wadda ba ta san kama eh, dajin ba ko kuma ba ta san abin da ake kewaye da nan eh, kogin na cadi ba kaka za ta iya ta zo ta zamna wannan shi ya samu kenan muna cewa da wannan tashin hankali da ake yi na boko haram kin da sauransu dukansu wato abu ne wanda in aka tsaya aka diba na faɗe shi can kwanakin baya na ce in aka tsaya aka diba an san inda jarin su su boko haram kin yake hutowa an san makamai daga inda suke hutowa to an yawai wannan abu wai ba su bane da kan suke kirkiro wannan saboda mutanen kasashen su ruga da gudu su bar wannan hilin su zo su mamaye shi wato cewa da eh, abin da suke nuhin wato godiyar ta kai ruwa eh to wannan duka yana cikin kamar abinda mu muke nan muna hange ta cewa da kenan da gangam ne ma su suke ba da kayan aiki kuma hawa suna zuba jari ga wa'annan kungiyoyin da su kori mutane su zo su dauki wannan wurin eh, idan aka je aka diba wato kamar abinda mutane ke faɗi su dai ruwa ba tsami banza wannan tsamin wannan ruwan kuma kowa ya san ta inda ta fito wato cewa da hauwa yau ba noma ba ne su sun fito ta fannin cewa za su yi noma ba noma ba ne ko da wasu 'yan Nijar sun basta su ana faɗi irin wannan maganganu. Wato cewa da ina ganin ga dogon nazari wanda mu muka yi cewa da har shugabannin ƙasar Nijar ba su san nuhin da aka su mutanen Saudi Arabia ba dangane da wannan jingina da suke so a basu ta wannan zamani. Kada a manta da cewa da nan kewaye kogin cadin nan wato in dai ya zamanto tunda kowa ya Nijar an ce dan Nijar ya ci da dan Nijar ba ce ba dan Saudiya zo ya ci da dan eh, Nijar wato in aka ce haka gwamnati ya kamata a ce duk gudan jarin da ma ke gwamnatin ta zuba shi can wato a kwatanta ma mutane ma wato ai kunar bakin wake a kwatanta mutane cewa da za ku shiga matsala saboda muna so mu zuba kuɗin ƙasa cikin wannan wurin domin kasa ta amfana ta fannin cewa da an ciyo kan karamcin abinci da wata yunwa da ta dame mu ɗaya kenan na biyu ana iya samun 'yan Nijar waɗanda suna da hannu da shuni 'yan Nijar akwai su akwai waɗanda sun milki miliyar da miliyar wa'annan 'yan Nijar kin dan su ba a ba su wannan kamar yadda eh, ba a ba su wannan hilin kamar yadda ya zama to suke zuwa suna sayan gonakin talakawa yau kuma hawa suna sa wa'annan talakawa aiki shine kamar abin da Hausa ke cewa ko masa ta ɓaci ta hi kashin shanu wato cewa da maimakon a je a jinginar da wannan wurin ga turawa wa'anda ko kuma in ce ga larabawan saudi arabia a buɗe mana 'yan Nijar su da kansu in sun ka kasa sa'annan a je a nemi wa'ansu. Farfesa Bube na maiwa kenan yau kan wannan batu zamu baku dama ku bayyana ra'ayinku shinya kuke kallon yadda gwamnatocin kasashen Afirka ke baiwa takwarorinsu na kasashen da suka ci gaba wasu yankunan kasarsu. wato da nufin samun tallafi ko kuma gina masana'antu a kasashen na afirka kafin mu buɗe layukanmu bari mu shakata da wannan waka bawa sakandami kanan alizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijan yaro da ya san kalife yana laraba. An yi godo, godo da bawa da mamba. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kada manta ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc yanzu agogona cewa karfe biyar ne ma ne tsora kusan kwata ga kiranmu na farko mun samu daga jihar nasarawa wane ne kan layi da alhamdulillah bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari yawon ne na kungiyar murya nasara daga jihar nasarawa tarayyar najeriya to muna jin kamalan bashir to a gaskiya wannan mu za mu ce abubuwa ne ko abu ne na cin gaba musamman nahiyar mu ta afirka to sai dai yana da kyau ta gwamnatin nijar ta yi takatsantsan wajen ba da wannan filin kuma a nemi masu filin in ya kama a saya ne in ya kama haya ne to yana da kyau kwarai da gaske a yi ma masu filayen adalci don kuwa adalci adalci na za a musu ne zai kawo ci gaban abu da fatan wannan a wannan yunkuri na saudiya da take a niger zai kawo mana ci gaba a afirka baki daya to malam mun gode malam bashir daga nasarawa bari mu je jihar kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam ah, suna na abdullahi lalas to muna jin abdullahi lalas na tashar mota kawo to muna jin ka malam abdullahi lalas a ah, to eh to gaskiya wannan kaman ci gaba ne ga ainihin afirka to amma yana da kyau mu yi takatsantsan ainihin shugabannin mu su yi takatsantsan shin wannan abubuwa da suke zuwa wani yanki da suke son su yi wani abubuwa shin nan gaba me zai haifar mu da afirka shin alheri ne nan gaba ko kuma a'a akwai wani manufa ne nasu wanda in suka zo suka cimma manufarsu kila su zo su haɗa mu wani su rigima da wa'ansu abubuwa to yana da kyau da shugabannin na afirka su tsaya su duba in abu ne mai kyau to yana da kyau wa'ansu kasashe ma su dinga ba da irin wa'ansu yankin saboda al'umma su samu ci gaba ƙasa ma ya samu ci gaba madalla mun gode mala abdullahi lalas daga kaduna bari mu je abuja wane ne a kan layi malam usman muna jin ka eh muna jin ka yawwa muna godiya kwarai da gaske muna batu ne kan yadda wasu kasashen afirka ke baiwa kasashen waje da suka ci gaba wani wato ko kuma su ce wasu yankunan kasarsu da nufin ko su nemi tallafi ko kuma su bunƙasa yankin ta gina masana'antu menene ra'ayinka ra'ayina in dai abin zai haɓaka zai taimakawa rayuwar al'ummansu yana da kyau haka to madalla mun gode malam usman daga abuja bari mu je jigawa wane ne a kan layi ina kaman layin na jigawan ya tsinke hello kana jin mu hello ina jin mu. yau wato muna jin ka mu ma eh yalo to malam sule yalo muna jin ka muna jin eh, ina fatan kuna lafiya lafiya kalau to ni ra'ayi na gwamnatin wadda suke gaskiya ba sa yin adalci Mm, menene dalilinka dalili na mu wasu abubuwa da za su yi aikinsu ba wani bayani da za su tsaya su yi wa mutane mm. to madalla mun gode malam sula yalo daga jigawo bari mu sake komawa kaduna wane ne ya kan layi sunana muhammadu bako kaugama daga nan gudumar daga sa kaduna to madalla muna jinka to ka san duniya fa ta riga ta ci gaba hmm. amma mutane ba su fuskanci abubuwa ba babu ƙasa a duniya wadda za ta ci gaba face ta yi hulɗa da ko makwabciyarta ko kuma wata ƙasa wadda ta ci gaba ah, ita amerika yanzu ta zama wa duniya alaƙaƙai in kuka zama ba hulɗa da ita to ta kunna muku bala'i idan kuna hulɗa da ita ko da za ta kunna muku ba za in hede ta karkashin kasa malam Muhammadu Saudiya ce ta samu Saudiya ce ta samu wannan filin a Niger <laughs> ba Amurka ba na san na san da haka ai du jonin jonin gaba ɗaya duk daga Amerika ne yanzu duk controller din duniya hmm. Amerika ne duk wani abu da ka kasa Saudiya ta yanzu misali hmm. ita ba ta da kasar noma Nijar ko ga fili na noma iri-iri hmm. amma su mutanen saudiya ba noman nan za su iya ba dole amerika wannan da kuke gani su suke ɗaukowa za su zo su yi musu wannan noma saboda haka wannan fili da ta samu ita ci gaba ne ga kasar Nijar kuma ci gaba ne ga Afirka kana ba su joni da Amerika nan da take zama uwa a gare su ba eh. to kowace kasa ɗan da kuɗa ta rafi to ah, mun gode Malam Muhammadu daga Kaduna ah, bari mu je Nasarawa wane ne akan layi To kuna tare da kakakin kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa wato Ayuba Sarkin Hakuri daga lafiyan bare bari fadar gwamnatin jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. To mala Ayuba bari in kara ma suna an ce baka fushi na daidai. Haka ne. To madalla muna jinka. To amma gaskiya wannan yankuri abu ne mai kyau amma yana bukatar shugabannin su taka tsantsan eh. neman masana wannan al'amarin domin a yi hangen nesa a duba mai ke abin tafa a gaba hmm. domin ba wai bayar da filayen ba ne so da yawa idan aka yi a da wannan yana da masana domin su yi bincike su duba abin ke zai haifar a gaba. yan ga alheri ne ya amma da gaske da fata wannan abin Allah ya sa ya zama alheri ga al'umman jamhuriyar Nijar a gode sosai malam Mahmud Lala mu ne da godiya malam Ayuba sai kuma mu ce amin bari mu je wane ne kuma akan layi yawa daga jihar Delta menene ra'ayinka ra'ayina da ni na ga gaskiya irin wannan abun gaskiya alheri ne a kasashen mu na afirka amma sai dai shugabannin mu ne suke suke danne abin da ake samu don ba za a fitar ba har ga ya amfani talaka don ko ma'aikata in za a sa ba a sa talakawan nagari sai dai a kawo daga kasan su mm. to layin nashi kamar ya tsinke wanda kira mu daga a jihar delta ah, bari mu je filato wane ne kan layi hello hello muna jinka eh, mustapha ne daga mago to malam mustapha eh, muna jinka eh muna jinka hmm? muna jina eh ci gaba da bayani kamar yadda hmm. eh kamar yadda ake bayani hmm. wannan eh wannan abu abu ne wanda ya kamata a yi dogon tunani a kai mm-hmm. musamman shugabanni in an hangi zai ci gaba to sai a aiwatar in kuma masana sun nuna cewa akwai matsala to shi kenan sai a aƙiƙi wato a auna duka bangarorin bidiyo a ga ta yadda ba za a cutar da musamman ma talakawa ba kuma da lamun gode eh. a malam mustapha daga jihar plateau bari mu je niger wane ne kan layi ibrahim daga garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jinka to gaskiya ne ra'ayina akwai wuta zuciya gaba bisa ga shugabanninmu na afirka hmm. kamar mun rasa lahin na mali ibrahim ya tsinke daga naija kuma da wannan kira nashi ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi na kuma na godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran motsa jiki. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda tuni aka san cewa ranar 1 ga watan Oktoba ne za a goga tsakanin jihohin da suka yi nasarar zama zakarun rukuni na ɗaya da rukuni na biyu a wasan kokowar gargajiya kofin Ertel na shekara shida. inda rukuni na ɗaya ya fidda babban birnin mai da jihar Tawa yayin da rukuni na biyu ya fidda Maraɗi da Agades kuma na farko rukuni na ɗaya shine zai goga da na biyu a rukuni na biyu biyu da na farko a rukuni na biyu zai goga da na biyu a rukuni na ɗaya idan muka leƙa kuma a wasannin ƙwallon ƙafa yanzu haka ana can ana dabsawa a wasa mafi farin jini ta sha'anin ƙwallon ƙafa a nahiyar turai da ake ce ma champions league a karo na 2016-2017 inda rukuni na ɗaya ake gogawa tsakanin fc bal da ƙasar switzerland da lugo da red razgrad sai kuma paris saint germain ta ƙasar faransa da arsenal ta kasar ingila yana rukuni na biyu benfica ta lisbon ta kasar portugal tana goga da besiktas istanbul ta kasar turkiya sai dinamo kiev ta ukraine ke goga da napoli ta kasar italiya yayin da manchester city ke dabsawa da borussia mönchengladbach ta kasar jamus sai fc barcelona ta spain da celtic glasgow ta scotland yayin da psv eindhoven ta kasar holland ke goga da atletico de madrid ta kasar spain sai sai bayar munich ke guga da fc rostock a wasannin tennis na tokyo kuwa bangaren mata larson 'yan kasar sweden ta lalabe lizaki 'yar kasar jamus da ci 6 da 3 6 da 2 sai kuma siniya kuba ita ma wadda ta yi nasara gaban a lotner 'yan kasar jamus da ci 6 da 1 6 da 4 sai kuma jang 'yan kasar koriya da ta yi nasara gaban zang 'yar kasar china da ci 4 da 6 6 da 3 6 da 3 naku haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka gwamnatin amurka tana maraba da sake sabunta ƙudurin yin aiki da shirin tsagaita wuta a lokacin sake buɗe makarantu tsakanin rasha da ukraine wanda aka sake jaddada shi a gaban ƙungiyar tsaro da haɗin kai na nahiyar turai wacce ake kira osce a takaice domin karrama ɗaya ga watan satumba a matsayin ranar farko ta buɗe makarantun ƙasar ukraine a wannan shekarar jami'an rasha da ukraine sun sake jaddada sabunta tsagaita wuta a bayan tashin hankali mafi muni da aka taɓa gani tun watan agustan shekara 2015 a duk tsawon wannan rikici rasha ta ci gaba da baiwa 'yan awarin da ke gabashin ƙasar ta ukraine makamai da kuma yin yakin tare da su an kashe sojojin ukraine tara aka jikkata wasu 319 a hare-haren da 'yan awarin suka kai tun a farkon watan yuli irin wannan yarjejeniyar tsagaita wutar ta lalace a bara bayan 'yan makonni bayan dakarun haɗakar rasha da ta 'yan awari da suka tsananta hare-haren su akan wuraren da sojojin ukraine suka ja daga a wannan shekarar article apakan shugaban sa ido na musamman ya buƙaci ɓangarorin guda biyu da su kafa sahihan hanyoyin tsagaita wutar rikicin na gabashin ukraine ya ta'azzara fararen hular da ke yankin wajen mutane miliyan uku ne suke buƙatar agajin gaggawa yayin da miliyan guda da dubu ɗari bakwai suka rasa wuraren zamansu. Adadin mutanen da suka mutu ya kai guda dubu goma yayin da kimanin dubu biyu a cikin su fararen hula ne. Samun ilimi da matakan inganta rayuwa suna da matukar amfani wajen taimakawa girman yara a gabashin na Ukraine. Jami'in UNICEF Giovanna Barberis ya ce da yawan ƙananan yara sun samu kansu a cikin damuwa wacce rikice-rikicen makaman suka jawo ya kamata mu taimaka wa waɗannan yara domin su samu su warware su ci gaba da rayuwarsu tsagaita wutan ne kaɗai zai iya baiwa yara damar komawa yanayin rayuwarsu kamar da sannan yana da matukar muhimmanci a baiwa ƙungiyoyin da ke kula da tsagaita wutar damar yin aikinsu domin tabbatar da tsagaita wutar da kuma janye manya-manyan makaman yaƙi haka kuma yana da muhimmanci rasha ta janye hannunta daga cikin yadda take iza wuta a gabashin na ukraine sannan ta cika dukkanin alkawuranta na janyewa da kuma kawo ƙarshen mamayar crimea Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Har ila yau ga nazirin ya dawo da labarai a takaice. Shekaru biyu bayan da Najeriya ta samu nasarar kawar da bullar cutar Ebola an yi wasan kwaikwayon masifar makonni goma sha biyu da kasar ta fuskanta. Jiya talata aka nuna wannan wasan kwaikwayo a birnin Lagos da ya nuna bala'in da kasar ta fuskanta a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu lokacin da kwaya cutar Ebola ta isa Najeriya daga kasar Liberia. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ba da sanarwar cewar a shirye Amurka take ta ɗage takunkumin tattalin arzikin da ta aza a ƙasar Yammar. Shugaban ya ba da wannan sanarwar ce bayan tattaunawa da ya yi da Aung San Suu Kyi wacce ake yi wa kallon shugaban. Obama ya ce Amurka a shirye take da ta ɗage takunkumin da ta aza a ƙasar Bama na tsawon lokaci. yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a siriya wadda amurka da rasha suka shiga tsakani aka kulla ta kan kama a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita amma rarraba kayan agaji a garuruwan da aka kama ɓangaren yarjejeniyar mafi mahimmanci ba a ƙaddamar ba domin gwamnatin siriya ta dage a kan cewa duk wani taimakon jin kai da za a kai birnin aleppo tilas a shirya wannan gwamnatin sanar da gwamnatin siriya Gobe Alhamis idan Allah ya kai mu 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take shirin komawa yakin neman zaɓe bayan haka kwatsam ta bar wurin tunawa da harin ta'addancin da aka kawo nan Amurka a ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001. To masu aro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku waje wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah. yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da ta gabatar da shirin sai julie lathis gresham da ta hada shi wannan shiri da injiniyan mu aidin daidai ta mana sautuka mahmud dalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc assalamu alaikum